السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تؤتي قبل كرات التافن مقومات البيت السعيد من دي كومنا بنغري واللفر بابا مالني محمد بن عبد الرحمن الزير muna bangare da malamin yake mana bayani akan abubuwan da suke kawo rushewar gida bayan ya gaya mana abubuwa guda goma sha biyu dozin wanda suke kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin gidajen auratayya to anan nan din ma mun ji waɗansu abubuwa da suke dalilin rushewar gida mun ji ma'amala ta rashin kan gado da abin da ya shafi ainihin wato wayoyi wayar hannu da social media sakaci wajen saban allah shigar dangin miji ko dangin mata ko sun na waje cikin harkokin gidan aure matar da ta zamanto ba ta da wadatar zuci ba ta gode wa mijinta akan abin da yake mata shaye-shayen kwayoyi da taba da kayan maye sannan fushi mai tsanani hakanan ƙarya abu na bakwai kenan da muka ji waɗannan abubuwan na cikin abubuwan da suke kawo rashin zaman lafiya a gidan aure suka rusa gidan aure to abu na takwas shine kashfu ma yaduna fil baiti lil akhari abin da yake faruwa a gida a dauke shi a ji a ga wasu a waje inna lil buyuti zawjiyati abwaban hatta la yara man huwa kharij al baiti ma yakunu fi gidajen aure na da wasu ƙofofi an sa su ne don kada wanda yake wajen gidan ya game yake faruwa a cikin gida. wa fi hadhihi al-ayyam lam yaktasir kashfu ma fil buyut 'ala al-lisan faqat a waɗannan lokutan da muke ciki ba ma ana fitar da sirrin abin da yake gida ba ne kawai bal da zalika ila tawsiq zalika bit taswir a'a yanzu har hoto ake a dauka ana turawa li kulli shay'in komai wa irsaluhu abra wasail al-ittisal al-haditha ana watsa ta social media suna zaune suna cin abinci da mai gidansa ta abin suna wata bigima suna wani abin na ɗauka. a turo ana fada ta tura social media wa tajawazahu ila taswir fi'l ma la ma la kai ya wuce wannan ma amma da ma daukar abin da ba a yi ba a shiga photoshop a je a hada hotuna a hada gashi nan abin da bai faru ba wa tazayyun bima laysa mawjudan ai kwalliyar abin da babu shi wannan yanzu ina nan ina faru a cikin mutane to wannan din karke dauka wani abin kike yi ke ko abinci kuke ci ko kun yi wani abinci mai wani abin nan wannan daukar da kuke kuna turawa ina shiga social media akwai illa barin ba ku kun san yana da labarai ko to barin ba ku wani labari wata mata wata mata ta shiga cikin photoshop a wayarta ta je ta yi wannan haɗe-haɗen na gwalagwalai da waye ta ta yada social media wallahi cikin dare kawai sai ga barai sun shiga gidansu wallahi yan fashi da makamai mugga kawai suna shiga suka ce na gwalagwale ta ce wanda gwalagwale sun kama mai gidan sun ɗaure shi ina gwalagwale ta ce wanda gwalagwale ta ce ta wallahi tun da uwarta ta haife da ba ta taba sa gwal sai suka ce wallahi ƙarya kike yi wallahi suka ce ƙarya take suka ce wallahi sai ta fito da suka shiga ɗakin nan kaf ga motar da ta shiga ga inda ta je ga inda ta dawo ga suka ɗauko waya suka nuna ba mace wannan ta ce wallahi photoshop ne ta ce wallahi ko fita ba ba suka ce to wallahi wata nan zaki mutu suka ce mu Allah ya tsina barawo Allah na tuba barayi ku yi hakuri Allah shirye ku barayi wai suka ce wasu suna da dan imani wai su suna da imani shi yasa ba su kashe ta ba suka ce amma wallahi in kina ya kautar da kin mutu mutum ce ake shi wallahi sake ta bai suka ce a karka kima matar a to gashi ya sha dauri haka kurum ita ku ce take wallahi ni wayar ma sai da ita zai ta ga wani barke kun gani ku? kun gani ku? to da haka abin da yake faruwa a gidanki na abinci na wane ne wani conflict ki daina yada a social media matsala ce yanzu mutane za ka gawa sai mutum waye ce from boko to makodi ko your prayer please yanzu kana ga 'yan ta'addar kana ne su ɗinka in suna neman ka su bi ka Kuma ba ku koyi sirri ba ku da abin nan na sirri annabi sallallahu alaihi hol manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ina shirin zai yi nan sai ce a nan zai yi saboda ya dauki kafafun mutane dan sai ka tafi nan din sai ya zai ce to ni kuma nan zai yi na fasa yin nan din nan za amma haka kuke wai saboda tsabar abin nan wai daga gidansu ma za ta je gidan mijinta wai za ta gidansu on my way to my parental house you are me sai ki fita a neme ki ara. za ku wata tana na jin hudu ko biyar ga watan azumi mijinta ya zo ya tarar da wayarta a gida har yanzu ba a ganta kawai ya fita daga ya fita gida ya fita ya bata a gida a cikin azumin nan ku daina Allah ya tauba min al-mustafid man al-mustafid min kashfi ma fil buyut lin wane ne zai amfana wata fa'ida wani zai samu in kin ce ga abin da yake faruwa a gidanki la ahad ba kowa bal huwa dararun kulluhu duk wannan abin cutuwa ce wa ta'ammalu fi mawqifin nabi sallallahu alaihi wasallam kulubi wa na mataki manzo Allah su sallame ma za qala liman nazara ila baiti da gairi ila albayti da gairi ibni me ya faɗa cikin hukuncin musulmin da ya kalli gidan mutane ya ga cikin gidan ba da izinin mutanen gidan ba kama fi hadith sa'ad bin sa'ad bin sa'idi radiyallahu anhu ma qala kama yanzu yazo a cikin hadisin sa'ad bin sa'ad bin sa'idi yace اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya leƙa ta wata 'yar kafa cikin ɗakin manzo Allah su sallam wa ma annabi sallallahu alaihi wasallam nidran ya hukku bihi ra'sahu manzo Allah su sallam a tare da shi akwai wani tsinke kamar kum ina ainihin wato wani abin nan kamar kibiya abin nan ne kamar na karfe haka ita taje kai shine midra an gane ina taje kansa da shi ko yana sosa kansa da shi kamar abu ya zame ka karin sosa kai faƙala sai mutum ya gaya manzo Allah san sai manzo Allah ya ce da shi lau a'lamu annaka tanzur da na san kana kallo na a lokacin la ba'antu bihi fi aini da na jefe ka da shi na tsore maka idan ka da shi inna ma ju'ila al-istidadu min ajali al-basar ai abin da yasa aka ce a ringa neman izinin shiga gida dan ba a so a ga abin da yake gidan wannan hadisin hadisi ne sahihi ina cikin ainihin sayyid bukhari hadisi ne lamba 6241 ina cikin sayyid muslim hadisi ne lamba 2156 saboda haka kada ku dinga bayyana sirrin abin da yake faruwa a gidan gidanku ay yaliqu bina ikhwati an nakshifa ahwalana lin-nas ya kamata ya ƴan uwanmu a ce muna bayyana abin halayen da muke ciki ga mutane amana sa'i ba ma jin kunya amma nakhsha Allah ba ma jin tsoron Allah amma nahzaru min aini hasidin au hadisi ba ma jin tsoron idan mai hasada ko maganarsa iga kin yi wannan gidan mai kyau kin ɗauka kin tura sa na hasada iga ne a samu matsala gobara ta tashi a gidan ko ya faɗi mummunar magana sai ta tasiri akan gidan gidan ya ma rushe inna li zalika asaran darratan ala albuyut wannan din na da wasu miyagun tasiri akan gidaje yansiju anha alhasad wal khilaf wal shahnahu thumma talaq nasallallahu alafiya wanda hasada kan haifar da haka sai a kuma samu sabani sai kuma kiyayya ta zo karshe kuma ma sai a rabu auren ma ya mutu muna roƙon Allah ya tsare da aka ku daina wannan maganin ku na ina da labari wata ce ta irin wannan abin duk wani abu da ya faru tsakanin da mijinta sai ta yada wata sai take gani sai ta bi mijin tana ta ta tana ta yaudara ta sai da yadda zai aure ta iya ta zai aure ta a ina ta gano gidansu ta wannan hanyar. to kusan ne faru da ƙarshe sai da ta kori ta gidan sai da ta kori ta saboda ta san matsalolin ga irin matsalolin da ke faruwa ita da mijinta ita kuma da ta zo sai mata mai lumbulin ta kwantar da kai saboda haka da ya ga ya samu wannan kawai sai sai kada ku daina ba shi da wani amfani a ciki web app to kun ga can bayan malam wata magana ita abin ma da baya faruwa sai a sa wai wata ce wai ta tsako wani abu wannan abin na ga kun gani wani clip ya yawo a social media wai a india ne a india abin ya faru wata wata mata da mijinta ta yi kwalliya ta yi kwalliya sauzo za ta fita wai sai mijin ya daga kafar ta isin banci takalminta a ita ce ta daga kafarta ta tsora masa a kirji shi kuma sai kama sai sun banta a india sai ta zai ta kuma a nan boko nan a nigeria a benue a boko wai ta je wai ita ma wai ta yi kwalliya eh, haka kawai ba ta tashi wanka fa ba gaira ba da dalili ta je ta shiga ban daki ta yi wanka ta yi kwalliya ta sawa takalmi kawai ta zo yana kan kujera kawai ta ɗauki kafa wata ɗora masa ganga ya samu kafar farko mata ne takar fari da ta aka tawaya kuma kamta mata mari sannan kuma ya ne yake back to the sanda ya kada ta gida jama'a abin da ake a india aya nigeria da aka ce da ku sun samu yancin kai rana daya aka ce da su kuma inda cin su ta yi ta yi da sashen cin yana ko abin da kuke gani ci gaba ne inda yake a can shine a nan ku daina to ku tsaya ko a indiya haka za ta faru a indiya mukaddara abin haka ne a indiya za ta faru haka zai faru akwai wata mata da za ta zo duk sanda mijinta yake mata ta ɗauki kafarsa da takalmi takalmi ta ɗora masa kirmi shi kuma ya kama takalmin ba wai kafar isin ba wai takalmin don shashanci kun ga al'ummar da ta kasa gane ina take rayuwa kaga za ta jawo kanta matsala to mu kaddara wannan yana faruwa a India Najeriya ce gidajen cikin India ne gidajen cikin Najeriya abin da za su iya karɓa kan za a karɓe shi a nan jama'a mu ringa tunani akan possibility abin da yake possible sananne ne abin da yake impossible ma sananne ne ya za a zo a yau da ki haka kurma a baza maki daga gidan aurenki saboda kawai kin ga ba cikin social media Allah ya sauki Allah ya sauki in shi ganin zai mu kwana a nan Allah kai mu gobe ma dora daga nan da inda muka tsaya abin da muka faɗa kuma yanzu zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya bai mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na ne santa kuma Allah ba mu ikon ne santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta jiya an yi rabon kayan marayu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi ba an gama ba kenan ana ci gaba da karɓar taimakon marayu ko a je waɗansu ana yi ma sukan su a jiya wasu ana yi abin ma bai kai kansu ba sukan su saboda haka a ci gaba da kawo taimako Allah ya saka da alheri Allah subhanahu ta'ala ya mana jagora masu tsayuwa akan wannan harka Allah ya musu jagora shugabanni na kwamitin da na kungiya Allah ya saka musu da alheri ku da kuke tsawainiya kuke kawo Allah ya saka muku da alheri jiya chairman kwamitin marau ya ce bana taimako da kuka bayar yayi baya na ce to ban sani ba ko dan ne na zo bana shi ita to ban sani ba na ce to to Allah kai mu bari Allah ya kara bude na gani in na dawo in kuma shi kenan na tafi shi kenan wanda ya zo ku kawo da yawa an gane na to na ma tafi wai so ba zai ku kawo da yawa insha Allah tun da ina nan kadan kuke kawo to Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya kara mana bude gaba daya Allah ya tabbaki addinin musulunci da musulmai Allah ya mana jagora Allah ya dora mu akan daidai Allah ya karbi kyawun ayyukan mu Allah ya yafe kurakuran mu Allah ya sa aljanna makomar mu da iyayen da malaman da yan uwan da abokan da matayen mu da jikokin mu da kakanninmu. mu Allah muna roƙonka da duk wani wanda yake kaunar mu muke kaunar sa Allah ka sa duk muna gidan aljanna Allah ka tsare mu azabar wuta Najeriya Allah ka kawo mata zaman lafiya Allah ka kawo yalwar arziki halin kunci da ake ciki Allah ka kawo yayewa Allah ka kawo buɗi Allah ka kawo yalwa Allah ka kawo wadata Allah ka arzuta mu daga arzikinka Allah ka ba mu daga wadatarka Allah ka ba mu daga fallalarka wa sallallahu wa sallam Barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله Wala العالمين ولا حول ولا illa إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله